وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah da ya sake dawo da wannan darasi na alwasayal mimbariya muna kan wasiya ta biyu. ita ce wadda annabi ya yi wa mutane wasiya ya ce na hane da shirka boyayya ta sirri ita ce riya a jiya mun ga yadda malin ya ta bayani a kan ikhlasi shine karfin aikin dan adam da yake sa Allah ya karbi aiki ba girman jikin mutum da adonsa da suturarsa da matsayinsa ba shi ne ake kula da shi ba har malam ya kawo misali da abubakar da cewa siriri ne bayi da jiki amma kuma da za a auna imaninsa da imanin al'umma da imaninsa zai rinjaya sannan malam ya sake kawo mana dan masarudu ɗaya ne daga cikin manya-manyan makaranta alkur'ani kuma ɗan siriri ne don haka ba a girban jiki abin yake ba yana nan ne a ikilasi wannan darasin na 199 muna kuma sha biyu na 200 ne da sha biyu malaitu a hibbatin karam wato na masu girman daraja ya warriya ya ce ita riya huwa shirkul asghar take ita ce shirka yar karama kama sammahu bidhalika ustazuna kamar yadda malamin mu ya ambace ta da haka wa habibuna masoyinmu sallallahu alaihi wa sallam hina qala lokacin da yace akhwafu ma akhafu alaikum mafi tsoron abinda nake tsoro akan ku a shirkul asgar ita ce shirka karama kalu sai suka ce wa man shirkul asgar menene wannan shirka karamar ya rasulullah ya manzon Allah kala sai annabi ya ce arriya wato ita ce riya yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mabuwaye da ɗaukaka yana faɗi yau malkiyamata ranar tashin alkiyama an gane iza jazal ibad idan an satan kama bayi bi a'malihim da ayyukansu an gane sai a ce ma waɗanda suka yi riya izhabu ku tafi ila na kuntum turaquna fi dunya zuwa ga waɗanda kuka kasance kuna yin riya saboda su a duniya wanzuru sai ku yi duba hal tajiduna indahum jaza za ku samu sakamako a suna da abun da za su ba ku a ranar tashin alkiyama kamar kenan waɗannan sun tashi a tutar babu kenan وقال الله وقال رسول الله ko manzo Allah yake qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka yace ana ni inji Allah aghna shuraka an shirk na wadatu daga barin ma waɗanda ake tarayya da su da ni a cikin yin tarayyar na wadatu ba ruwana da su hmm. man amila li amalan wadda duk ya aikata wani aiki a gare ni yana son ni zan ba da sakamako ashraka fihi ghairi sannan sai ya hada wani mutum a cikin aikin da ni wanda ba ni ba hmm. fa ana minhu barihun ina barranta da shi hmm. wa huwa lillazi ashraka shi sai ya tafi can wajen wanda ya hada Allah din da wani ya bashi sakamakon sa fa huwa yawmal qiyama wannan mai irin wannan hali da za a ce ya tafi wajen wanda ya tarayya da Allah a cikin aikin sa a ce ya koma gurin sa fa huwa shi wannan mutumin yawmal qiyama ranar tashin alqiyama mahrumun min al-ajr an haramta masa samun lada ba zai samu lada ba mahrumun min tawabi sawabi an haramta masa samun lada kwala imamun nabiyyi shugaban annabawa yake cewa sallallahu alaihi wasallam yana cewa bashir hadhihi umma ko bis-sana'i wad-din war-rif'a wat-tamkin fi al-ard faman amila amalan akhira lid lam yakun lahu fil akhirati a yi ma wannan al'umma albishir da addini da yabo da daukaka da kirari da tamkini duka amma fa su sani duk wanda ya aikata wani aiki wato aikin na lahira ne dai yayi shi don ya samu duniya to lam yakun lahu fil akhirati nasib ba zai samu lada ba a lahira da wannan aiki ba shi da wani rabo a ranar lahira farriya malaita ita riya yi butulul amala yana batar da aiki wayan haƙuhu yana shafe albarkar aiki ƙalallahu ta'ala allah ya ce kallazi yin fi kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a annasi saboda mutane su gani wala yu'minu billahi baya imani da Allah wal yawmil akhir kuma bai imani da ranar lahira fa masaluhu misalin sa kamar safwanin kamar misalin kamfani irin dutsen nan mai ga kamar makon ciya ake a kan wani dutse falali haka shine safwan misalinsa kamar misalin wannan dutsen ne alaihi turabu sai zama a kan dutsen akwai rairayin ƙasa an gane Fa asabahu wabilun ƙasar da take kan dutsen sai Allah ya kawo ruwan sama za ta tafi ko ba za ta tafi ba za ta tafi fataraka husal dam sai ruwan ya tafiyar da ƙasar ya bar dutsen kwalkwal haka mai riya yake in an je lahira aikinsu ya tafi kuma shi kamar yadda dutsen ya kasa barin wannan kasar a kansa ba zai iya rike ta ruwa zai tafi da ita to haka shi ma la ya kaduru ala shay'in mimma kasabu mai riya ba shi da wani ba abin da yake da shi na iko akan aikinsa da zai samu babu shi wallahu la yahdi al-qawma al kafirin Allah baya shirya da mutane kafirai هذه هي نهاية الرياء malai ce wannan ita ce ƙarshen riya tamhaqu asaral amal salih muhiqqan tana shafe guraben ayyuka nagartattu shafewa fi waqatin a wani lokacin ma la yamliku sahibu sahibahu ma'abocin riya ba shi da ƙarfi bai mallaki ƙarfin komai ba akan aikinsa wala aunan kuma ba zai iya mallakar a taimaka masa ba wala ya sadi uzalik an gane ko ba shi da ikon haka da zarika raddan saboda haka za a mayar duk aiki ya lalace kenan fi yawmin a wani wuni haka zai koma wajen Allah a wani wuni la yanfa'u fihi malun dukiya ba ta amfani a ciki wala banuna ya'ya ba ta amfani a ciki illa man ata Allah bi qalbin Sani, sai wanda zo da zuciya kubutacciya babu shirka sai Allah kaɗai malaiti ar-riya'u fitnatun azima riya fitina ce mai girma akhtaru ala muslimina hatsari ne ma akan musulmai fitinarta da hatsarinta ya fi min fitnatil masihid dajjal hatsarinta ya fi fitinar dujal mai shafa kala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ala ku saurara ukhbirukum zan ba ku labari bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih dajjal zan ba ku labari da abun da na jiye muku tsoro a wajena akan ku daga masihin dujjal wato daga dujal fa kunna bala ya rasulullah muka ce ya manzon Allah ba mu labari kada sai ce a shirkul khafi wato shirka boyayya shine an ya koma rajulu mutum ya tsaya fa yusalli yayi sallah fa yuzawwinu salatahu ya adonta sallarsa lima ya ramin nazar rajul saboda abin da yake kallo mutane suna ganin sa sai gyara sallar yayi ta yadda yake wa jami'u salafil umma dukkan magabatan wannan al'umma ya riya suna zargin riya duk magabatan wannan al'umma din daga sahabbai daga tabi'ai daga magabata bayin Allah suna zargin riya wa yazummuna akibatahu kuma suna zargin karshen riya baya zama da kyau fa an shaddad ibn aws daga shaddad dan aws annahu cewa shi lamma hadarahu alwafat lokacin da mutuwa ta zo masa kala ta yake cewa inna akwafu ma asafu alaikum mafi tsoron abin da nake tsoro muku a kanku arriya ita ce riya ita kuwa riya wa shahawatul khafiya wata sha'awa ce koyayya a cikin zuciyar dan adam wa kala yusuf bin asbat yusuf bin asbat yana cewa rahimahullahu Allah ya masa rahama shi ma yana cewa la yaqbalu Allahu amalan Allah baya karban wani aiki fihi mithqalu habatin min riya a cikin aikin akwai misalin kwayar zarra na riya ba za a karba ba wa sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna rahimahullah Allah ya tada shi ya kulu yana cewa man tazayyana lin bi shay'in wanda duk ya adonta wani aikin sa ga mutane na wani abu ya alamullahu ko Haga ne azza wa jalla minhu Allah ya san wannan aikin gaira zalika sha'anahu ba Allah yake nufi ba cikin wannan al'amarin to wannan aikin ba zai amfana shi ba wa qala ar wa wato khafi shi ma ga abin da yake cewa rahimahullah kullu ma la yab ma la yabtagi bihi wajh Allah duk wani abun da ake yin sa ba a nemi yardar Allah ba a cikin sa ba dan zakin Allah ake ba yad mahal wannan abun zai halaka bu'san lil mara'i malai ce tir da masu an gane tir da masuriya. riya qala abu ishaq al-fazari yake cewa shi kuma inna minan nas akwai daga cikin mutane man ibu sana'a alai wanda yake son a masa yabo wa ma sawi inda Allah janaha ba, in ka daga shi a gurin Allah bai kai fiffikin sauro daraja ba wanda shi mari ya ta aiki bu'san lahu tir da wannan mutum ya ta zayyanu bishi inda Allah yana adantuwa da wani abun da Allah baya son sa an gane waya taqarrabu ilayhi yana kusanta da zuwa wajen Allah bittaba'udi man la maulahu an gane da abin da yake nesanta shi daga wanda ba shi da kamar ubangida Waya ta tahammadu ilayhim yana godiya bitazammumi lillah yana neman yabo da godiya a kansa da abin da Allah yake zargi ko abin da ya zama abin zargi a gurin Allah wa ya ɗulubu ridahum yana neman yardar mutane bi la, wato da fushin Allah an gane wa ya harmu fil akhira a sawab ana haram an gane ko ana haramta masa lada wato a ranar lahira wa ya habitu amaluhu aikinsa kuma yana baci wa yubtilu ajruhu ladansa yana baci yauma yauma faqrihi ranar da talauci zai same shi wa hajatihi da kuma ranar bukatarsa wa kala musulun ko iyakum warriya muslim yana cewa na hane ku tariya fa innaha sa'atu jahalil alam wannan wani karin magana ne wanda ake amfani da shi sa'atu jahalil alam ma'anarsa shine wa biha yabtagi shaytanu zallatakum kamar wata sa'a ce ta jahilcin al'umma to wannan abun da shi ne shekai yake neman yadda zai kawo maka kurakurai shi ne riya wakala abul khairi al'aqta'i abul khairi yake cewa man ahabba an yattali an nas ala amali wanda bi yaji yana son mutane su ga aikin sa yana son a ce an yi wa huwa mura'un wannan bai riya ne kawai daga kaji zuciyarka tana son wai a ce kayi aikin to kawai riya ce wa man ahabba wanda yake son an yatsali annasu ala halihi wanda yake son mutane su rinka ganin halin da yake ciki su yaba masa a cikin abin da yake aikata fa huwa kazzabun makaryaci ne wannan walillahi darul rabani, rabbani yahya ibn mu'adh ar-razi hina qala shi ma ga abin da yake fadi ma dalla da wannan bawa rabbani yake cewa la taj'alu zuhuda kada ka sanya gudun duniya an gane harafatka litaksiba biha dunya kada ka san gudun duniya amma burinka a karkashin sa ka tara abun duniya an gane ko walakin ij'alha ibadatak ka sanya zuhudi ya zamanto ibada ne bin Allah kake litanawalu wani al-akhirah domin ka samu lahira da ita wa idza shakaraka abna ad-dunya idan mutanen duniya suka gode maka akan aiki wa madahuka suka yaba maka fasrif amrahum alal khurafat ka ji yadda al'amarin su kawai ka ce waɗannan kiran ƙarya suke ba su san gaskiyar abubuwa da suke kada wani ya zo ya yaudare ka yana yaba kawai ka rabu da shi bai san mai kake suke ba wa qala sufyanu suri sufyanu suri yana cewa لعلي بن الحسن السلمي موسيا sufiyanu suri yana wasiya ne ga wani wanda ake kiransa ali ibn hasan an gane yace iyyaka ya aki na hane ka ya kai dan uwana da yin riya fil qawli a cikin magana wal da aiki fa innahu shirkun bi aidi wannan idan kana neman shirka asali to ita ce wa iyyaka nahanaika wal ujubu da ji da kai fa innal amala salih hmm. a wato ka sani ba dukkan ayyuka nagartattu la rufa'u ba a daga su zuwa wajen Allah wa fihi ujubu cikinsa akwai ji da kai hmm. wa kana ibnu sammak alwa'iz Ibn sammak wani mai wa'azi yana cewa rahimahullah Allah ya masa rahama hmm. yaqulu yana cewa lau annal mara'i bi amalihi wa ay ko bi ilmihi wa amalihi da mai riya da dai mai da dai lalle mai riya da ilminsa da aikinsa akhbaran nas bima fi dhamiri bukatar su shine mutane su ba da labari da abin da ke ko wato a ransa lamaqatuhu wa aslahu wato inda abin ya zamanto kawai wannan shine guri to za ka wofantu kuma za a kika ma'ana kenan riya za ta iya jawo maka kiyar mutane ba za ma ta saka maka soyayyar mutane kala ilimamu sar wato samar ah, wane ne sar makandi an gane ya fi tambihin gafilin wannan sunan littafin sa ne tambihin gafilin an gane ya faɗa a cikin wannan littafin yana cewa an ruwaito an ba'adul hukama daga sashin masu hikima annabu kala yake cewa mislu man ya'malu bi sa'at lirriya wa sum'a misalin mutumin da yake aikin da'a ma Allah amma yana yi ne dan riya ko dan ajiji sai ce misalin sa kamar sali rajulin kamar misalin wani mutum ne kharaja ila suki wanda ya fita zuwa kasuwa wa mala'a kisahu ya cika jakarsa da hasatun da tsakoyi ba kudi bane fa yaqulu na sai mutane su cewa ma amla'a kisun hadha rajul abinda wannan mutumin ya cika jakarsa da shi fala manfa'ata lahu ba wani amfani da za su yi masa cewa makalatan nas in banda maganganun mutane ka cika jakarka da tsakowai sai ka zo kai ciniki ka buɗe jaka sai aka ga tsakowai ai mutane sun rutu za su fara to wannan jakar ba abin da ta amfana masa illa zancen mutane to shi ma haka bai riya kamar ya cika jakarsa ne zuwa lahira amma ba komai a ciki sai riya mutane sun faɗa shi kenan an gama walau arada an ya bihi shay'an da zai yi nufin ya sai wani abu da wannan tsakoyin da suke cikin jaka la yuti bihi an ba za a bashi komai da wannan tsakoyin ba ko za a bashi ce to ka ya ce haka nan allazi amina lirriya wanda ya aiki domin riya wa sum'a da sum'a la manfa'ata lahu min amalihi an. babu wani amfani a gare shi na daga aikin da ya aikata na wani abu siwa makalatan na sai maganganun mutane kawai wala sawaba lahu fil akhirah babu lada tattare da shi a ranar lahira kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa qadimna ila ma amilu zamu gabato da shi zuwa ga abin da ya aikata ko abin da suka aikata min amalin na daga aiki faja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya wannan aikin ya zamanto kura a barshe kewa ya'ani al'amalu allati amaluha ayyukan da suka aikata din nan li ghairi wajhi wanda suka yi ta ba dan Allah ba abu tsanna sawabaha mun bata ladan aikin waje allah ha sai muka sanya ta kalhaba mansur kamar kura ce a bar shekarwa wa huwa al-ghubar ita ce kura allazi yura fi sha'a'id shams wanda ake ganin ta a cikin hasken rana ba ta da wani amfani haka da mu mayar da ayyuka Allah ya sauke